Abdullahi dan kuma an hana mutum ya fuskanci alƙibla amma in zai fitsari ko ya shi gudu in ba kariya tsakanin shi da alƙibla amma in akwai kariya in ya ɗauka ya sa kariya tsakanin da alƙibla. طلب بالنوي الاستقبال والاستدبار جميعا فلابد ابي ايوب وغيره والله اعلم. نعم. yana cikin ruwa sahiha cikin buhari ko muslim mana shi ya tafi kan cewa bai dace ba in ka je kai shi shi yasa ka ce za ka shiga bandaki nuna ma bandaki sai ka je ga bandaki sai yana fuskantar alkibla sai ka ce kafin ka yi fitsari a zo a tare bandaki a juya maka yadda kake so eh ko ka zauna kana fuskantar alkibla ko ka zauna sabanin yadda aka fuskantar da abin amma wannan abin yana fuskantar alkibla sai ka dan kai ne kenan ka dan kauci ka dan karkace ka dan amma duk da shi astaghfirullah Allah ta yafe mu ba mu muka gina mun je na je gaishe shi ne na samu gidan kenan ya za a to wayanda suka ce in cikin gini ne babu komai suka ce abin da yasa aka halatta maka saboda al-mashaqqatu tajlibu at-taysir laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli salati suka ce in muka in aka yi shiga ban daki ga an gina aka ce mishi lalle sai ya kauci an dora masa abin da bai iya ba ce yasa sai ya halatta shi eh yace sai mu kauce sannan mu ce mu yi istighfar yace eh haka za فرع في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه إذا المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونوحة من حيث يكون بينه وبين بينه ثلاثة أذرع فيما دونه وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان وقد وقدروه بآخرة الرحل وهي وإنما هم أنفسهم يتيجون إيه؟ إيه شافعية إن يا هلتا ka sa abu kare amma da sharti amma abin ya zamo yana da girma kada ya zama abin da ka sa dan kankani ne ba ya kare ka tsakanin kai da alƙibla duk wannan abu ne da yake ya taso tsakanin sabanin mazhabai na halacci da rashin halacci ne kawo matsaloli masu ɗimbin yawa a ciki ita to wani suka makaruhi ne amma Allah ya bil yamini wa يجي أما وأن لا يستنجي باليمين ومن آداب الاستنجاء وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم ala annahu أنه نهي wa adab la نهي تحريم wai da aka ce kada mutum ya kama ruwa da hannun dama sun ce hani ne na larabtarwa ba na haramci ba ne ma'ana mutum ya dauki hannunsa ya wanda haka babu ahalin zahiri na annahu haramun وأشار إلى تاريمه جماعة من أصحابنا ولا تعول على إشارته قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى إذا كاب روا دروا سيزبا دحن داما يصاح المهوينا وينكوا ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر إتيتو إن متم كما زي هوجي fa in kana fi duri masahabi ya tsari in ta duburarsa ce ba yadda zai yi domin zai zauna kasa kuma yana jin abin nan sinsa ba sai ya ɗauki duwatsun guda uku ko biyar ko bakwai ya goge da hannun hagu wa in kana firkuli in kuma fitsari ya yi ba in fitsari ya yi yana so ya yi tsarki da goge ya ce wa amkanahu waqtul hajari ala al-ardi aw bayna qadamayhi bi haythu yata'atta masahu amsaka bakar bi sarihi yace wanda bai fitsari zai tsarki da goge dan abu ko zai yi ya sa dutse tsakanin kafafunsa ya kama al'aurarsa da hannu hagu ya goge ya yi, ko kuwa a'a ba zai yi haka ba to yaya zai yi kenan da hannun dama zai rike dutse ya rike al'aurarsa da hannun hagu ko da hannun hagu zai rike dutse ya rike al'aurarsa da hannun dama ya rike mai sai ya rike dutsen da hannun dama saboda zai iya karewa hani ne biyu zo kada kai tsarki da hannun dama kada kuma ka rike al'aurarka da hannun dama to za ka iya rike al'aurarka da hannun hagu ka fita kuma cikin wancan hani don za ka iya rike dutsen ta inda su tsari ba zai taba hannun amma wannan ma suka ce in ya zama da dutse ne amma in tsumma ce suka ce kuma tsumman in ba ta da kauri matsala kuma ta koma baya kenan sai in tsumman na da karfi na da kauri ta inda fitsarin ba zai na so har ya sauko wurin hannunsa ba mun gane ko babu nahyi anil istinja'i bil yamini babin da yazo na hani kada ayi tsarki da hannun dama قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول kada ɗayan ku ya rike zakarinsa da hannunsa na dama alhalin kasancewarsa yana fitsari ولا يتمسح من الخلاء بيمينه kada kuma ya sha yayi tsarki da hoji ko tsumma da hannun dama wala na fil ina'i in kuma yana shan ruwa kada ya numfashi a cikin ƙwaryar ruwan ko motar ladabi kenan na musulunci zaka sha ka zaka sha ko so uku amma kana cikin sha kuma kana numfashi kana hoshi a cikin ruwa sai ta yi kazanta ya fito hancin kai fada cikin ruwan kuma duk wanda ka mika ma ai ba zai iya sha ba ka akwai kazanta قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء من ظن الله ان دايكم يشيغ بان داكي ne biya bukata fala yamassa zakarahu bi yaminihi kada ya rike zakarinsa da hannunsa na dama قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه to an samu dilalatul liqtirani a cikin wannan hadisi an ce mutum kada ya rike al'aurarsa da hannun dama haramun ne ya rike ko ya halatta karatu tanzihin don matsaloli ne guda uku eh guda biyu kada ya rike kada ya dauki hannun dama ya tuba al'aurarsa kada kuma ya dauki hannun dama ya yi tsarki to wannan haji da aka yi na cewa kada ya hannunsa na dama ya tuba al'aurarsa din nan wa huwa gulu yana tsari haramci ne ko kuwa a'a ladabci ne ladabci ne kuma nan ya ce wa huwa ya yabulu alwawu wawul hal هو مبتدا يقول جمله مبتدا الحال في محل نصب على الحال جمله في محل نصب على الحال اي حاله ya يقول to wannan kai za a cire yana da mafumi ko ba shi da mafumi in aka ce in yana yana tun yana lokacin da yake fitsari kada ya taba al'aurarsa da annun dama to lokacin da ba ya fitsari kuma fa ya halatta ko bai halatta na hmm? ya lokacin da yake fitsari aka hana wannan hannun na haramci ne ko ko na nazarci ne a to ya zama a lokacin ma kace na nazarci ne a lokacin ba ya fitsari kuma ne ba min ba da aulaki wanda zan soke hannun ka haramci to za a kayyade shi da lokacin fitsari ne ko kowane lokaci bai halatta hannun dama mutum ya taba al'aurarsa ba lokacin fitsari to lokacin da ba fitsari ba ba قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفق في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستتيب بيمينه babu tayammuni fi tsuhuri wa ghairihi yana ta duk abu na tsafta yana yi da hannun dama abu ne mai tsafta sai a yi da ne dama wanda suka ce hawa قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاهوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر تتي من الله صلى الله عليه وسلم ينا سن فارقو ميدا داما إن زي سركي زي قبتا wa fi tarajjulihi idza tarajjala in zai taji gashin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faro da fariyar dama ya gama ya fariyar hagu wa finti'alihi idan ta'ala in zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sa takalmi sai fara sa kafar dama sannan sa kafar hagu in an zo za a kwabi takalmi sai a fara kwabi kafar hagu a kwabi dama sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله فين عليه وترجله وطهوره صلى الله عليه وسلم وإن مسألة ليلة دكتور دكتور مزمع الله صلى الله عليه وسلم كتوكيس تيباين تيكنا يكدني سوى ولو كجزاك كان جنسان إيماني za ka zama manyan za ka zama cikin manyan waliyan Allah a wajen Allah ko kai baka sani ba ko mutane uwan ku bai sani ba manzo Allah yana son kaza za ka yi kaza manzo Allah yana son kaza ma'ana rayuwarka har abada ba ka da lokacin da za ka manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balle ka sake tunawa da shi har abada za ka shiga gida kana tuni manzon Allah yake shiga da kafar dama za ka kwanta sai ka tuna ya manzon Allah in za ka ci abinci ya manzon Allah in ka gama mai manzon Allah yake a fada in za ka tashi daga bacci mai manzon Allah yake a fada in za ka yi alwala sai ga kana tuni ga abinda ga yanda manzon Allah yake alwala ga yanda manzon Allah yake alwala in za ka yi sallah ka ce ai manzon Allah yake sallu kamar aiki muni ku salli shi nan kana sallah sai ga shi nan kana so ai ce manzon Allah yana sallah yana kallo wani su duk abinda za ka yi sai ka riga ganin kana kana son kai koyi kana kokari kaga ka kamanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana arba'in kana waɗannan abubuwa da ake rainawa da su kwatanta su ka gani zuwa kwana arba'in za ka yadda zuciyarka za ka zama za ka yadda za ka samu lafiya za ka yadda imani sai za ka samu hasken imani za ka zama cikin manya-manyan waliyan Allah kana nan cikin falmala ala ana ɗaukaka sunanka a unguwar ku ba a san ka ba a gari ku ba a san ka ba bi bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da lokacin da zaka manta da shi balle ka zo ka tuna in zaka fita ba wanda zai zo maka sai yaya manzon Allah ya koya min na fita in zaka shiga yaya koya min na shiga in na shiga iyalai cikin iyalai na me manzo Allah yake na faɗa in zan ci abinci yace kulbi ya ya ya gula manzo Allah ya ga yaro yana ci abinci hannunsa yace sai da ya gama sai ya guda ya ga yaro san billah wa kun biye wa kul biye mini wa kun mimma yali yace ya ga yaro zaka tafi ka ce bismillah in zaka ci maka ci da hannun na baka ka ci da hannun hagu kuma ka ci gaban ka inda ke kar ka hannunka na yawo a cikin abushi dan Allah cikin saka sai ka ga ladabin da manzon Allah ya yi yaro kenan bai zage shi ba bai ta masa ba bai da ba yace ya gula sallallahu wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik duk sa'an na aka ya kushi za a ci abinci jama'a an ana ta hira ana kyalkyalewa dariya wanda ya sa hannuwan sai ka ce bismillah sai ka sa hannun dama kuma sai kana cin gaban ka ba ruwan ka can ne akwai nama can ne akwai mai kuɗi a'a abin da ke gaban ka shi za ka yi duk wanda ya ga zai ga wannan a tsaye ba a wace zo ba ba kaza kaza kaza dan birni ne sosai ba shi da kaza ba shi da kauye ya aka yi kafta wannan saboda ka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin cin abinci duk sa'an da ka samu riga duk sa'an da ka tashi daga bacci manzo Allah yake kaza kaza kaza duk sa'an da za kwanta manzo Allah yake duk wanda zai kwanta ke bismika Allahumma amutu wa aya Allahumma inna kaza kaza duk kai addu'a kana tare da manzo Allah ba ka da lokacin da za ku rabu kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakku hado aljanna insha Allah ba ka da lokacin da za ka manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da dama ma'ana da'iman kana tare da shi kenan ma'ana babu wani makaluki da ya dare manzo Allah a wajenka ana da shi ya fi shi babu wani wanda kake ganin ya isa rayuwarka duk sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shine cewa saboda Allah ce wa in tusiuhu ta'lamu wa ma 'ala rasuli illa al-balagh باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال من غير babin da ya zo la an manzo Allah ya yi hali kada ka je a kan hanyar mutane ka yi tsari ko ka je ka biya ba ka yi tsoro ko ko a'a a inuwa mutane inda ke zama su sha iska su ka je ka yi fitsari ko ka yi tsoro manzon Allah ya hana kana cikin tafiya sai ka wani zai sai ka ce a manzon Allah ya hana a hankali dan Allah ai mutane nan za su zo in suka zo za su zauna in suka zo wucewa akan hanyar su ka yi fitsari ko ka tofa ya ko ka me za su ce Allah wadar wanda ya kaga ka ce me yasa me zai hana ka je gefe ka samu waje ka je ka yi saboda ka samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka samu albarka albarkacin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai zai fara da kai amma ka zo ka tsawata masa dan me zaka yi kaza da to baka bi manzon Allah ba manzon Allah ba ka yi koya duk inda za a yi tsari akwai inda ya fi muni da abu masallaci a yi tsari manzon Allah suna zaune sai balarabin kauye da yake mutum yana yana kauye shi ba daji yake ba cikin birni yake ba ko ina zai iya tsuna ya fitsari ba wani abu bane bayan gari ne sai ya saba masa ana cikin zaune sai ya ji fitsari sai ya to me yayin zafi me zafi sai ta shawa yana fitsari gaban jama'a a kowa hankalin sai tashi za a tsawata manzo Allah ce la tazrimu kada ku cutar da shi kaga da bin da manzo Allah ya koya mu ya fara fitsari sai ka san masa da tsawa da me sai ayyaya eh maimakon waje ɗaya jiki sai mai sai ko ina yi ka gani duk koyarwar manzon Allah kai albarka ba ka da yadda za ka yi ka samu nasara a cikin rayuwa wallahi sai ka ji koyarwar manzon Allah har abada matsala ta ɗaya kenan in aka tsawata masa aka firgitar da shi maimakon nan ya jike a ɗebo ruwa a zuba yayi mai watakila ko daga tsawon ba zai saka maka sai ma yayi na farko kenan ko kuwa na biyu tsawa tsawata masa sai ji tsoro sai ya rike mai fitsarin manzo Allah ce kun cutar da shi kenan akan wannan ka'ida darajar da musulmi ya bi darajar masallaci yake la mu kada ku cutar da shi ya fara fitsari ko sai rike tsarin zai koma zai ne zai cutu sai manzo Allah ce la mu ku kyale sai da tsarin sai ya tsuma ya gama manzo da bai ce masa ko ce ku kawo ruwa kike dai ku zuba a wajen yana kallo ba ce kai ka je ka debo ba ba zage yake ku kawo ruwa kike dai ku zuba a wajen sai su kawo ruwa kike dai suka zuba a wajen nan sai aka samu hukunci cewa najasa inda take in aka kawo ruwa da ya ta yawa aka zuba sa'o'in ya karkata sai da aka gama yana kallon me za a ce sai manzo Allah ya ce kai wannan wuri ba an yi shi ne don fitsari ba an yi shi ne don sallah da karatun alkur'ani da suke gobe kar a koma kenan ko shi kenan sai ya tashi da ya je garin kauyen unguwar sai ce na taho daga wajen wanda ya fi kowa iya ilmantar da mutane wallahi bai zagan ba bai tsawata min ba bai uzura min ba bai gallaza min ba bai kafirta da ni ba bai kaza da ba ni ba bai jefar da ni cikin bai lankaya min kaula ba ba abin da yayi eh. to me yayi ce min yayi kawai nan ba an yi shi don fitsari ba ne an yi shi ne don sallah dan Allah ka ji ilmantarwa manzo Allah ya ta girgiza shi har yana ya ji daɗi sa'an ya murna ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala la tarham ma'ana yace ya Allah ka jin kaina ni da Muhammadu duk waɗannan da suke masu tsananin addinin nan kada ka shigar da ko ɗaya a cikin <laughs> ka kuma ya kuskure na biyu sai manzo Allah ya dariya yace ya akal arab ai ka kunta ta yalwacin jin kan Allah ai jin kan Allah yana da yawa da ni da kai da mutanen unguwanku da mutanen gari da mu duka za mu iya shiga ciki ba abin da ya ragu a ciki yaya zaka takura ka ce ni da kai kadai yanzu an ilmantar da shi in zai roka ya saka wa kenan wannan minti uku ko minti hudu ko biyar kaga darasin da manzo Allah ya bayar duk wata jami'a yaushe za a iya cikin ƙwararren lokaci a zuba bin ilimi haka banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ce wa in wa ma'ana rasuli illa al-balagh amma duk shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kwarewa cikin ilmantarwa duk da hakuri duk da dabba ki daya masa ma yuha ilaika ba ka sa'an na sai ce me wasbir wasbir hatta yahkum Allah wa huwa ahkamu wanda yake da irin wannan usuluji na ilmantarwa har ya ilmantar da al'umma sai ce in mutum ya ga abin da bai dace ba in zai iya da hannunsa in ba zai iya bai magana in ma ba zai iya bai kama bakinsa ya ci a zuciya wannan za a ce masa ka bi abin da ubangijin ka ya saukar maka kuma ce ya hakuri me ya ka magana hakuri ana me ya kawo magana hakuri a nan eh? ittabi ma wa ilai karshen yunus kenan ko akhir surat yunus ko haka ne ko sa'an da take wasbir hatta ya kuma Allah wa huwa khairul waɗannan kalmomi dan Allah ne suke koya ma masu ilman masu da'awa masu wa'azi masu koyarwa kalmomi ne ittabi ma yuha ilayka min rabbika ko wasbir hatta yakum Allah wa huwa khairul hakimin masaloli ne guda hudu duk mai wa'azi mai da'awa mai fahimci wannan ba zai ta wahala ittabi ma yuha ilayka ka bi abin da ake ma wahayi daga ubangijinka wahayin da ubangijinka ke maka wani irin bi ka bi na yaɗawa ka bi na aikatawa kai da kanka bi so nawa kenan ka yada addini ka ilmantar da mutane sannan kai kanka kai aiki da shi a ce mutum ya yada alheri kuma sai ya hakuri kuma sai ya yada alheri ban da bashi hukunci me za a bashi to kuma sai a ce ya hakuri ina ma na ya hakuri sai malamai suka ce ai duk sa'an da ka tashi da kowace irin da'awa ce za ka hadu da mutanen da su suna jin daɗin akasin wannan ka zo za ka hana su duk sa'an da ce kana yada addinin musulunci sai shari'ar Allah to akwai waɗanda su a kan shari'ar son zuciyar su ke rayuwa so kafa mulki so kafa gwamnati so kafa kaza suna samun kuɗi suna samun dukiya kada ka taɓa tsammanin cewa za su zauna za su tsaya suna kallo ka sai sun yake ka in ka tashi kake ya da adalci gaskiya da adalci to ka tabbatar da cewa akwai waɗanda akan karya da zalunci suke rayuwa shekara aru shekaru aru ka zo za ka musu cikas kada ka taba tsammani cewa za su tsaya kawai suna kallon ka sai sun tashi sun yake ka duk sa'an da ka zo ka ce za ka yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar da cewa akwai waɗanda suke rayuwa akan akasin sunna akan bid'a suke rayuwa tattalin arzikin su jama'ar su suka tara kaza akan mulkin su akan haka suke rayuwa kada ka taba tsammani cewa ka samu zuma ka samu cikar to wallahi sun ta yake ka duk abin da ka zo kace za ka yada za ka zo ka tarar da akwai wa'ansu su akan akasin haka suke rayuwa kana cewa ai kaza farkon abin da za su yi tunani ba wai abin da kake da gaskiya ko gaskiya kake faɗa ko ba gaskiya ba za su fi kama sanin gaskiya to amma za ka musu cikar tattalin arzikin su ba shekara da shekaru suna kaza fa jama'a da tara akan kaza fa kaza ma'ana za ka musu cikar ke sa wallahi ke sun yake ka kowane ne kai kada ka bata lokacinka sai an yake ka ke sa ka ce wasbir kai hakuri wata wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kai hakuri har zuwa yaushe hatta ya hukuma Allah akwai kotu da za a je Allah shine alkalin da zai zartar da hukunci a wannan kotu hatta ya hukuma Allah har Allah ya yi hukunci to in ya zama na kotun da za a yi alkalanci Allah shine alkali zai hukunci sai ce mishi wa huwa khairul hakimina ina ma rawa khairul hakimin ma'ana hatta hukuma Allah wannan kotun da za a je ko duniya ko lahira Allah shine alkali shi zai zartar da hukunci Allah yana da karfin zartar da hukunci yana da ikon zartar da hukunci yana da adalci zartar da hukunci yana da ilimin zartar da hukunci ba kamar sauran kotuna bane na duniya ma'ana majalisar ɗinkin duniya tana iya ganin gaskiya ta ɗauki kuma mai a ga gaskiya da zartar da hukunci amma tana da ta yanke hukunci amma tana da ikon zartar da hukunci sai da ta zartar da hukunci kuma tana kallo ana saba ma wannan saboda akwai son zuciya ita ma ba sai ka mutum sai ka yi mutum yana da iko ya san gaskiya kuma ya amma ba shi da iko ya zartar da hukunci ba ka da karfin yin haka to Allah ya fi karfi haka yana da iko ya yanke hukunci kuma ya zartar da hukunci yasa ka ce wa huwa khairul hakimi sai ɗaya mutum a jiya kotu ga gaskiya na kallo a kauce masa to Allah ba azzalimi ba ne sai ta yi aje kotu sai ta yi aje kotu ga sunan matsaloli da yawa ya yi ce wasbir ka yi hakuri duk sa'an da ka ji an ce ma mutum ya yi hakuri duk sa'an da ka ji an ce ma shugaban hakuri kuma ka yi hakuri to kai da ka biyu zahunsa kai mai za a ke maka kenan in ya zamana ba haushi aka ce yayi hakuri sai ce hakuri sai ma aiki rayuwar manzon Allah ta tona baki ɗayan manzon Allah hakuri ne amma kuma ka ce kai hakuri saboda ɗakin da ke cikin waɗannan abubuwa mun gane ko taba tsammanin cewa kai kana rike da gaskiya ne ka daga cutar gaskiya kana ka wannan gaskiya da ka daga kafin a haife ka ko kafin ka zo ko kafin ka fara akwai waɗanda ke rayuwa akan akasin wannan abu akan haka suka kafa daula akan haka suka gina gidaje akan haka suka samu kuɗi akan haka suke mulkin da mutane akan haka suke akan haka akan kana faɗa ka tabbatar da ka tsokano makanka faɗa tashin hankali ba za su taba tsayawa ta shiru suna kallon ka ba in ka ce a yi adalci to waɗanda ke rayuwa akan zalunci sun zama abokan fadarka in ka ce a yi gaskiya waɗanda ke rayuwa akan karya sun zama abokan fadarka in ka ce a yi shari'ar musulunci waɗanda ke rayuwa akan shari'ar kafirci sun zama abokan fadarka kenan in ka ce a yi sunna waɗanda ke rayuwa akan bid'a sun zama abokan fadarka ba abu ne sabon abu ba ba wai sabon abu ba ne. su masu da'awar ne masu azin a yi karatu kaɗan a tsallake na kaza amma ba za ka taɓa yin wa'azi ko da'awa ko wani abu sai ka karanta tarihin manzon Allah baki ɗaya yaya aka yi yaya aka yi alƙur'anin kansa ka zauna ka fahimce shi sosai tukunna manzon Allah cewa ka bi abin da ake maka wahayi in haka ce ka bi wahayin da ake maka ma'ana me kenan mafhumul muwafaqa kenan mafhumul mukhalafa fa kada ka yi aiki eh, me sabawan yana haifuwa yana faruwa ta wuce huska kada ka bi son zuciyarka kada ka bi son aljuja almajiranka kada ka bi son mutanen zaka kada ka bi son kaza kada ka bi son kaza abin da aka yi ma wahayi shine za ka bi binsa shine zai sa ran da aka zo wannan kotun koli za a yi shari'a alkalin kotu shine Allah wa huwa khairul hakimin in ya zama kafin abin da Allah yake kuma ya ce kai hakuri kai hakuri ran da aka zo kotun za a yi shari'a kuma fa wake da murna wake ke da daukaka wake da kaza wake da kaza wake da kaza fitul mas'alar kenan in ba haka ba yau za a ce masarkin hakuri kuma kai hakuri ba ba haka bane dan me za a zage ka dan me za a hana ka dan me za a hai dama in ba ka iya yi kar ka shiga je kai tsai da tumatiri da tsakin ka je kai sana'ar ka je kai abincin ka da ko shi kake wani zai zo sai zai zage ka ko mai kake sai ya za zage ka ko ko zaka zauna lafiya am hasiban allazina yajtarihuna sayyi'ati an yasbiquna ba ma ya alif lam ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina am hasiba alladhina yajtarihuna sayyi'at ai kana wa'azi kana da'awa in kace sunna za ka bi za a sane ka za a zage ka za a yi menene za a yi menene ka nuna min masu bi kafircin wanda ka zauna lafiya ka nuna min masu bin bid'a inda ran da suka taba zama lafiya ka nuna min masu bin zalunci ran da suka taba zama lafiya ka nuna min masu bin kaza kaza ran da suka taba zama lafiya ba zai taba yiwuwa ba sunna ka sunna ji ta rayuwa dan adam tun da haka same shi shikenan sabani ta faru ga shaitan na kira ga kifi na kira ga yayi na kira balle ka daga tuta ka ce ga abin da kake kira zuwa gare shi babu abin da aka taba daga tuta aka ce ana kira zuwa gare shi a yo kai ka zama kana kira zuwa gare shi yana nuna cewa akwai mai kenan akwai aka sai haka in ba aka sai haka me amfanin ka kira zuwa in ka tabbatar da kowa da shi Usman ya zo Sakkwato, da ba ba zo ba yufa ba wa'annan azalimai da ba eh, shi zai zama mujaddidi ya zai tarar da Sakkwato duka Ali ibn Abi Talib ne ko Usman ibn Affan shi ka sai zama mai sai da zama mujaddadi sai da ajaddada ki ba shi zai tajribi amma sai ka je ka hadu da ba wajen gwarzo ka hadu da yunfa ka hadu da waɗannan ga ga mushrikai ga ƴan bid'a ga masu tsafi ga masu sihiri ga masu menene duk suna cikin muhimmancin da Allah ya ciwo ka zo kai ya za ka yi sai ka zage dan sai ka fahimci cewa farkon abin da yake wajibi a kan mai da'awa ko mai yada addinin Allah ko shari'ar Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da cewa da zagi da duka da hali da ƙarya da menene da menene mustahili ne ga cikin su ba zai taba mustahilu min al mustahila akwai abubuwan da yake dan adam wajibi ne ka sani amma ba zai ba ba zai taba yiwuwa ka kada tuta kana kira zuwa kaza me yasa kake kira zuwa kaza akwai je shi wanda ke kan akasin nan a cikin yake rayuwa tattalin sa mulki Thank you. أذنة أنام غير قبل النفق النفق آه رجلك بجلده بلا وجهها تهبط ايه؟ امم ايه امم duk sun faɗa suka ce in namiji ne zai tsarki da hoji a in misali ne suka ce sai namiji mace ma za ta shiga amma da ma ko ba zai yi ba ko kuwa eh eh to me tsumma me to ne su ba eh akwai bambanci eh akwai bambanci ne shi yana da bambanci ne a wajensa akwai bambanci babun na'i an takalli fi tsurfi wa zilali babin da ya zo na manzon Allah ya hana mutum kada kai fitsari ko tsuguno kan hanyar da mutane ke bi suna wucewa ko inuwar da suke zama su sha inuwa su ji daɗi ko bakin ruwansu ko wani wuri dai da ake yi suke yake musu amfani ka zo ka kazanta wajen da zan Allah ya hana قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن isma'il بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي اتقوا اللعانين كبجي وإنس wajeje guda biyu da لأنت su jawo halu sai suka ce wa man la'ana ya rasulullahi menene kuma la'ana ne guda biyu sinuwa guda biyu din nan qala sai manzo Allah ce allazi yatahalla fi tariqin nasi aw fi zillihim yace wanda ke zuwa ya tsari ko tsuguno akan hanyar mutane ko inda suke shan iska hanyar da kuke bi kuce ko inda kuke zama ku sha iska sai ku zo ku da wani yayi tsari ko ya yayi yayi jisa a wajen sai ku ce me Allah ya isa Allah wajen Allah ke ne. Allah ke ne. sai manzo Allah ce kada ka saka kanka cikin wannan ladabi ke na cikin da ladabcen musulunci in ya zama haka sai inda mutane ke shan iska ko hanyar su karka kazarta ta ce ka dagula musu rayuwa ka zubar da jinin su sa a ce ka ci dukiyar su sa a ce ka su ko ɗaya wanda babul istinja'i ja'i Bilma'i, min tabarru babin da yazo na maganan kama ruwa yin sarki da ruwa in mutum ya je ya tsugunu قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا كما الله صلى الله عليه وسلم ياتي وتكون قولا وتبعه غلام معه ميضا ya shiga ya zagaya baya sai wani yaron da anas wata ruwaya ko anas ne ko wannan idan lam takun zakira sai yaron da ke bin sai dai ma'ahu gulamun ma'ahu miza sai yaro ya dauki ƙurar ruwa ko kwariya ko buta ko roba ta ruwa kuwa asgaruna ya ce shi ne mu shi mafi karkanci a cikinmu yaro ne karami a cikin mu fa waza da inda sigratin dan yaro kan da ya ga manzo Allah ya je ya tsari ko ya tsari ko ya menene sai ya bi ruwa ya je aje wajen wata magariya sai da manzon Allah ya gama fa qaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa raja alaina wa qarifna jabil ma'i da yaro ya ga manzon Allah za shi sai da kiwa ya je aji da manzon Allah zai ya gama sai da kiwa ya tsaki ya kawo ya yi tsarki to wannan za a ce masa yaro kankani ko da yake kankani ne a cikin shekaru amma babba ne a cikin ilimi da ladabi da tarbiyya wa huwa anas bin maliki قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وان حديثي yana nuna cewa babu laifi kace kan kai dibo ma ruwa zaka je kai tsari ko zaka je kai alwala ko zaka je kai waka babu laifi kace matar ka dibo ma babu laifi babu laifi in akwai fahimtar juna ko قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى واللوز له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحلاء an karbo daga sayyidina Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga wajen wajen ban fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'i sai ni da wani yaro kaman kaman mu yara sai mu ɗebi ruwa mu tafi wa ana zatan fa yastanji bil ma'i yace sai mu dauki kwagiri kandiri ko kwagiri da kuma ruwan alwala sai mu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sai manzo Allah zai zagaya sai wannan ya ɗauko kwagiri wannan ya ɗauko ruwa sa'an saboda ruwa ai sarki da shi kwagiri in mutum zaka shiga zaka zagaya baya lalle ne zaman akwai kwagiri ko sanna ko kandiri ko da wani abu ka zo zaka tare kanka da shi in ma sallah zaka yi zaka yi tsira da shi na'am wayannan yara suna da ilimi ko ba su da ilimi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر قال وحدثني زهير بن حرب وابو قريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرد لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به yace ana san malik yace manzo Allah ka sai je bayan ya je biya bukatarsa sai na kawo masa ruwa ya zama sai ya tsarki wannan duk yana nuna cewa ana tsarki da ruwa ke babul babu masi ala al-khuffaini babin da yazo na bayanin shafa akan kufi ko safa da kufi da safa duk hukuncin su ɗaya ne a wajen shafa mun gane ko safa kuma ita ce ne sabko wannan da ake saka kafa ta nan azara cikin takalmi ya halatta a yi shafa akan safa ya kamata ya halatta a yi shafa akan kofi قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام قال يتي بال جرير ثم توضأ جرير يا يا أريفان الولاء wa masaha ala kuffai sai shafa a kan kuffinsa guda biyu faqila taf'alu haza aka ce kana shafa a kan kuffi fa qala na'am eh رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضع ومسح ala خفيه yanzu wannan sabi yau zai manta da manzon Allah sakan ɗaya ana ce i eh, kana shafa a kan kuffi? yace i eh, ai na ga manzon Allah yayi na imani yana ta gani ina ya na kalko shafa a kan kuɗi kenan daga manzo Allah ya sallama duk sa'an da zaka yi shafa a kan kuɗi yanzu ko safa sai ka tuna da risala ko iziya ko wani da sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka koya a cikin risala ko izziya ko la ko menene kai har ka ga da Allah daidai don daidai suka kudu suka koya maka mun gane ko amma akwai bambanci tsakanin ka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da ni na koya ma duk sa'an da zaka zo zai sanar ai malamin ka ya karanta da kai kaza Allah ya saka su da alheri yayi daidai zaka yi bada Allah zai karba amma kana tuni ga yadda manzon Allah yayi ga yadda ya shiga ga yadda ya fita ga yadda ya kaza ma'ana da'iman kana tare da matsatunan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam baka taba manta da shi ba ne ka tsara Ahmadu, قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة هذا وجه مسألة من بما ماي wannan hadisin yana burge su saboda wannan jarir ya musulunta ne bayan an saukar da suratun ma'ida sai ya shafa akan kuku me yake nunawa ba ba a soke wannan hukunci mun gane ko a ba manta ake ba manta ake wani lokaci a tuna ba matsaloli ne suna bukatar a tafi a hankali ke zafafawa cikin wani matsaloli ba su da ba su da abin ko matsaloli ana tafiya ne a hankali har abu ana fahimta har abu ana fahimta eh. lokaci yi. to Allah babu da sai yawa sai a kwana kan mas'alan kufai ko Allah ya kai sarki muna roƙonka don girman zatin ya Allah muna tawassuli da imani da muka yi da kai da imani da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tausaya mana ka bamu ruwa Allahumma qina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma qina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma qina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma inna khalqun min khalqik wa la tamna 'anna fadlaka ya rabb al-alamin Allahumma qina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allah ajadda mu ruwa mai albarka ya Allah madauki sarki sama tarihi rijiyoyi sun kafe nan ga yanayi yayi zafi Allah a tausaya mana ba dan halin mu ba Allah a ba mu ruwa mai albarka Allah a ba mu damuna mai albarka Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Allah ka sauƙaƙa mana duk wani tsanani gogin masifu cuta kaka za mu yi kasara talauci bakin ciki daga yaran gamannu duk Allah ka kiyaye mu ya Allah wadda ki sarki ka sani kake da bala'ai sun yawa a sararin duniyar nan yanzu daga faduwan jirgin sama nutsewan jirgin kasa faduwan jirgin jirgin kasa nutsewan jirgin ruwa gobara hatsarin motoci duk duniya baki ɗaya ba Najeriya ba ya Allah haka baya faruwa sai da zunubin bayi Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka yi mana muwafaka mu tuba mu bar laifukan mu Allah ka karbi tuban mu ya Allah ka karbe mu hannu biyu biyu ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma afait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kamar ka ce kaga mutum yana tafiya a cikin birnin Kano bai sa hula ba a wani wuri sa hula a wani al'ada wani a cikin birni in kaga mutum na tafiya ba hula a kansa ko yaro ne matashi ko mara mutunci ko marasa lafiya ba haka bane amma an kaje Mauritania sai ga limanin garin wasu limanin garin ma yana tafiya kai ba ya sa da sai dai sa nake sa wuya ba za sa da to waɗannan masu tsananin a tabakatul mutasajjida kenan to a tabakatul busta to waɗannan tabaka masu tsanani kamar su ya haibul ma'inin kaman waɗannan su dara kushni dan abu kaɗan su kai sai su sai su ba za a zuwa hadisi ba kai makareci ne kai kai kaza kai kai kaza sa'annan akwai tabaka kuma waɗanda suke suna da sassauci suna da adalci sune kamar imamu Ahmad kamar Bukhari kamar isa bin Rahway sa'annan kuma akwai sabaka mutasahila akwai waɗanda kuma su suna da sakaci da yawa ko suna da sakaci da yawa kowa sai su rawaito hadisi a wurin sa to sai aka ce in aka samu sabani tsakanin waɗannan guda uku yaya za a yi sai a ce sai a kalli wannan malamin da aka yi magana a kansa in yabonsa aka yi to waɗancan sabaka mutashaddida ɗin ma'ana wannan malamin ya tsallake gara ya kai matuka tun da da sun san wani abu game da shi ko nan kan sun fada amma tun da sun suka yi shi magana ta kare ba za a saurari magana wani ba kuma to amma in sukan wannan malamin aka yi ya za a yi sai a kalla wace sabaka ce kai suka ɗin in sabaka tilmuta gida ce sai a ce to ba za a yi aiki da maganan ku ba kunna. za a kalla menene mutasa